Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji mu dauke da bayanai daban-daban dangane da shigar ɗaliban sakandare aji na biyu wato lise a makarantu yau 18 ga watan Satumba a Nijar. Ƙungiyar ƙasashen G5 Sahel na gudanar da wata haduwa a birnin New York na Amurka a dabara da taron Majalisar Ɗinkin Duniya. A rahoton musamman za ku shi hira da wani mawaƙin zamani wato rapper da ke kawo ƙoƙarinsa wajen ƙarfafa zaman lafiya a Difa. ɗaliban makarantun sakandare ashe na biyu ko lise sama da dubu ɗari da bakwai da ɗari biyar ne suka shiga makaranta na sabuwar shekara yau litinin takwas ga watan Satumba na bakwai a Nijar. A makarantar lise Isa Kwarambe da ke Yamai ɗalibai da malamansu sun kasance a makarantar yau da safe. An rarrabawa ɗaliban littattafan ɗaukar karatu. Abdulrahman Salisu, sakataren janaral na kungiyar ɗaliban wato na makarantun sakandare na jihar Yamai, ya yi wa Muntar Muhammadu ƙarin bayani. Mun samu gana da minista da kanshi bisa kan wannan matsalolin da lakololi na jihar Yamai ke fama da su. Saman kan wannan sun ɗauki alkawalin warware wa'ansu matsaloli da sun fara warware kama gyara klasoshi sama klasoshi wuta inda ruwa suka kwanta an ka kasa jiya cikin sarwa sarwa kuma ba a kawo. Shi yasa muka bari ɗalibai 'yan uwanmu mu kama hanya wala lakwal. Me ba wannan na nuna cewa mun mance wannan revendication namu da muka fara ba ne. a'a mun ba su lokaci ne wannan alkawali da suka dauka sun cika su nan da wannan lokaci ko ba za su cika su yau in kuka yi la'akari abu ne wanda bai kai sai mun hude shi kowa ya sani bisa kan tafiyar da makaranta ta yi ta jihar Yamai a shekarun da suka shuɗe saboda wannan muka ce mu a matsayin mu na ɗalibai ya kamata mu yi hanzari shi yasa muka ce to za mu ba su lokaci yadda ya kamata su san yadda za su warware matsalolin nan Abokin aiki na Mantana Muhammadu ya kuma tattauna da wasu ɗaliban makarantar na lise Isa Kwarambe waɗanda suka shaida cewa sun sami kayayyakin karatu tare da bayyana su na ganin shekarar karatu ta gudana ba tare da wata matsala ba. Na kuma makaranta tun da ganin ma cikin makarantar kuma gashi mun samu kayuna kayi goma da big blue uku da big rouge guda ta so ma ba matsala tunda barawa hakan ga dumbun busa to bana ina ganin Allah ya raida abubuwan za su taya kowa da muka so a gaskiya ya kamata mu dauki mataki don ka samu matsala tunda bara perturbation kin da grave ne lar da na sanyan su sun ka jawo muna wani matsaloli waɗansu program ma samu mun kai da su ba cinan 11 kun bayyana ta can class an tanki an class da examen bai da waɗansu program ba har yanzu muna nan kan batun ilimin a departama ɗin buza jihar tawa sha'anin shiga makarantar na ɗaliban lise ya wakana ba tare da matsala ba a cewar prefen buza sale jigo duk da yake ɗalibai masu yawa ba su kasance a makaranta ba yau kamar yadda ya shaidawa adama dawaki ta wayar tarho. Malamai sun halarta haka ma magabatan makarantun boko da ɗalibai 'yan makaranta waɗanda su ma ba wai ba su zo ne ba. Kullum haka ne a ranar komawa makaranta ba a samun halarta ɗalibai da yawa, saboda waɗansu ɗalibai suna cewa karatu bai sumawa gadan-gadan. Sannan akwai kuma ɗalibai da suke cikin dazuzzuka, amma duka da haka akwai ɗaliban da suka zo makaranta. Mun samu isassun kayan karatu, malamai suna nan abin da ya rage shine yin tsarin shadawalin karatu sannan da kuma yin raskunan malaman da ke akwai. Sai kawai ɗalibai su soma karatu ba matsala. Sai dai wannan shiga makaranta ya ci karo da matsala a wasu wurare musamman a Doso inda ɗaliban suka ƙaurace bisa umarnin ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN reshen Doso, lamarin da ya sa aka dakatar da rarraba kayayyakin ɗaukar karatu. Abdulnasir Ibrahim mataimakin shugaban kungiyar ESN a dusu. ya yi wa wakilinmu Dauda Hassan ƙarin haske. A cikin watan Mayu tare da kusantowar jarabawar BPC da kuma bakaloriya, mun yanke shawarar jayo ra'ayin ɗalibai abokaninmu da su koma makaranta kafin daga baya. Lokaci ɗaya kuma mun ashe takardar da ke kunshe da koke-kokenmu. Sai dai har zuwa yanzu ba a biya muna ko bukata ɗaya ba. Misali a cikin jiha akwai gine-gine 350 da da aka fara ba a karasa ba. Magabata sun yi biris da alkawarin da suka ɗauka muna, inda muke da ɗaruruwan ɗakunan ɗaukar karatu na zanaku, wanda muka ce a yi muna gini saboda tsaro. Sannan kuma mun kawo maganar matsalar wutar lantarki da ruwa ga waɗansu makarantu. Kafin so makarantu mun ajiye takardar tsunduma ya shi aiki tare da taimakon abokaninmu za mu ci gaba da gwagwarmaya. Daga nata bangare kungiyar malaman makarantu na sakandare sanas ta yi tsokaci a kan yanayin shiga makarantar na yau. Shabu Dambaji shine sakatare janar na kungiyar kuma ya yi wa Rikayoto Abdulrahman wannan bayani. Shi gwamnati ya ce ya shirya za a koma lakwal to sai kasance ba a biya albashin malaman makaranta 'yan kwantaragi ba kenan da wuya a ce duka sharuɗa eh, an cika su yadda kamata. to mutane su gane cewa idan ana son lakwal a ga haskenta ta ɗore dole sai an shirya da waɗannan ɓangare biyu tunda su ne lakwal in babu guda cikin su babu lakwal wannan ɓangare biyu su ne 'yan makaranta da malam makaranta dan za a koma lakwal wata shahi firamare da college da formation professional za mu hiddo sanarwa inda za mu gaya matsayinmu eh, wannan shine shaida eh, da yanayin lakwalwar zai zama shekara ta bana. A agar ɗaliban jami'a ta jihar sun ɗauki matakin shiga yajin aiki na mako ɗaya daga yau litinin 18 ga watan Satumbar. Hakan ya biyo bayan rashin samun biyan bukatunsu tun na bara. Alhu ina biga Haruna shi ne sakatare janar na ƙungiyar ɗaliban jami'ar ta Agadas ya kuma yi wa wakilinmu Nisai Karim ƙarin bayani. Wannan yashin aiki yana da matukar mahimmanci a gare mu, saboda tun soma karatu muka ajiye takardar da ke da shirin koke-kokenmu. A ɓangaren magabatan jami'ar sun ɗaukan muna alkawari, amma sai dai har yanzu ba mu ga komai a ƙasa ba. Jami'ar Agades ta ƙunshi fannoni goma sha bakwai ne, amma a halin yanzu ɗakuna shida ne na ɗaukar karatu gare mu. Mun yi tunani tare da ƙarancin ɗakunan karatu ba ma iya tafiyar da karatu, da kuma ɗakunan kwanan ɗalibai ba su ishe mu ba. Sannan ga sabbin ɗalibai da za su zo a wannan shekara. Don haka ne muka yanke shawarar ƙauracewa komawa makaranta ta wannan shekara ta bana. A décidé de boycotter la rentrée Daga ranar 18 zuwa 19 ga watan Satumbar za a gudanar da wani taron kasashen kungiyar Jason Sahel a birnin New York na Amurka. taron ya hada da kasashen burkina faso mauritani mali nijar da chad tare da shugaban kasar faransa kasashen za su tattauna batun samar da kudaden tafiyar da ayyukan rundunar sojojin haɗin gwiwa domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin sahel gungun muhammad dantani na dauke da ƙarin bayani Albarkacin babban zaman taron Majalisar Ɗinkin Duniya aji na 72 rukunin ƙasashen g saint Sahel za su tattaunawa a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron. Shugabannin ƙasashen za su canza miyau ne bisa ga zubin kuɗaɗen da za a sanya ga girkin rukunin sojojin bataliya da za ta fafutukar murƙushe al'amarin ta'addanci a cikin shimfiɗar yankin. Girkin wannan bataliya buƙatar saka kuɗaɗen girka ta har yanzu ya kasa inganta. A zaman wannan taro ƙasashen g Sahel da ƙasar Faransa na hasashen ganin ciwo kan sauran ƙasashe musamman ma ƙasar Amurka domin karkatar da tarfin sa hannunsu ga zubin kuɗaɗen. Mu tunasar da cewa buƙatar kuɗin girkin bataliyar ya jibinci miliyon 450 na euro a yayin sanar da girka wannan bataliya da aka gudanar a watan Julin da ya shuɗe a birnin Bamako ƙasar Mali. Ƙasar Faransa ta dawo alƙawarin bada nata zubin miliyon 8 na euro da ya dangantu da kayayyakin aiki aikin soja. Kowace ƙasa kuma ta je Sahel za ta zuba miliyan goma na euro. Ƙungiyar ƙasashen Turai za ta ba da miliyan hamsin na euro. A gida gungun Muhammad Dantani ana ci gaba da maido alhazan Nijar gida bayan sun kammala ayyukan haji a kasar Saudiya. A cewar Mustapha Kadi mamba a kwamitin tsare-tsaren aikin haji kumi na tafiya daidai yayin da kusan rabin adadin alhazai suka riga suka iso gida. Ya kuma yi wa Nafisa Adamu karin bayani ta wayar tarho. wanzu zancen ga da nika muku mun samu mutum dubu shida da ɗari bakwai da tamanin da bakwai waɗanda har sun kai gida bisa ga kawa dubu goma sha uku da ɗari bakwai da ‘yan kai. Cewa da yanzu hakan da gida an samu zuwa rajin alhazai har sun zo gida. Kenan in muna da lahiya kawal wato shirin da mun kai na cewa da nan zuwa ashirin da bakwai mun kwashe alhazai mai yiwuwa ce ba za mu kai wannan lokaci ba tunda wato mai jirgin ma ya ce za ya kokari mu samu a mai da mutane gida kakin wannan lokaci ya kai yau insha Allah nan zuwa kawan mangariba wato za mu samu jirgi eh, na tara wanda zai tashi daga nan wato jadda A fagen wasanni a cikin tsarin gasar cin kofin kasashen ifowa da ke gudana a kasar Ghana bayan karawa biyu na cin rukuni, wato na cikin rukuni, Nijar ta kasance kan gaba a rukunin B da maki hudu. Wannan kuwa bayan karawar da kasar ta yi da kasar Senegal a ranar Juma'ar da ta gabata, inda ta yi nasara da ci biyu da ɗaya. Sannan ta yi kunan doki da kasar Cote d'Ivoire ba wanda ya sa kwallo a raga. abin da shafi sauran kasashen mambobin rukunin bai kasashen senegal da benin na da maki uku kowanne yayin da cote d'ivoire ke da maki daya idan ma mena ta yi kunan doki da benin a gobe talata za ta samu wucewa zuwa karo na kusa da na karshe sauraron shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa karfe 5.41 yanzu kuma sai rahoton namu na musamman tun cikin shekarar 2015 al'ummar jihar difa ke rayuwa cikin matsalar tsaro sanadiyar hare-haren kungiyar boko haram lamarin da ya saka tsoro a zukatan mutanen yankin na manga domin kawo nasa kokari wajen magance wannan matsala da kuma rage damuwa da rashin aiki na matasa wani matashi kuma mawaƙi mai suna Ismail Inusa Oke ya mai da himma wajen shirya waƙoƙi na zamani tsarin hip hop ko kuma rap. Dubannin mutane ne ke ƙaunar abin da yake yi. Muktar Hamadu ya tattauna da shi ga kuma yadda hirarsu ta kasance. matasan ƙasar mu ku tashi mu kama aiki shi dai zamana banza baya da riba na ce baya da fa'ida ko guda kwanciya ta hankali shi ne ke ta nema kullum cikin ƙasar mu ƙasan da ba kwanciyar hankali ba ƙasa ba ce ba ta ci gaba fa abin da ya sa na ke waka dai shine mu bari yaƙe-yaƙe mu bar hasada da wani munafurci ce ku ce saboda duka bai da amfani sai dai ta mai da ƙasa baya abin da nake gai dai kullum a cikin waka ta shine kwanciyar hankali yayi yawa cikin ƙasar mu a bar yaƙe yaƙe da zubar da jini da yawan zaman banza saboda su ne ke mai da ƙasa baya fiye da yanda tunanin mutum ma yake misaltawa to kana da album Nowa ko single Nowa? eh to single guda ɗaya gare ni amma wanda na ruta suna aji ina so in hudo su amma kuma babu halin huddo saboda huddo su sai da kuɗi sosai ban da ed ko guda ni dai ne cikin ɗinkin da nake ina dan samu ina da karkasi cikin wayata ina samu ina gyaggyara wasu waƙoƙi amma waƙoƙin da nake da a gaskiya suna da ɗan yawa kaɗan edkin da dai nake so shine na yi shiga studio in huddo waƙoƙina kamar su difa da wani sauran wajaje zubar da jini yana ta yawa to shine ni kuma sai naga kawai ina kishin in yi waƙa saboda matasa su tashi a daina yaƙe-yaƙe da zubar da jini da zaman banza wasu abubuwan da ya kamata a hudu waka da shi a nan kin bamu da shi kenan sai fafasi abin da nake kira ga samari matasa shine su tashi su kama aiki su daina yin zaman banza da zaman kashe wando da zaman yi ma 'yan mata ƙarya baka da kodala kenan wannan hayaniya ce shine ne ke sa mutum sai kaga an biya mutum ya je don ya kashe mutum kuma saboda babu imani babu tsoron Allah in kana aikin ka menene zai saka ka kushe da wani ka gune da wani aiki yau shi kadai ne ke biya to zarta bai da kyawu a rayuwa shi yasa mu tashi mu nemi namu yahi matasan ƙasar mu ku tashi mu kama aiki shi dai zamana banza baya da riba na ce baya da fa'ida ko guda kwanciya ta hankali shi ne muke ta nema kullum cikin ƙasar mu ƙasan da ba kwanciyar hankali ba ƙasa ba ce ba ta ci gaba fa kun sari wato wani mawaƙi matashi kuma ismail inusa oke mai ƙoƙarin kawo ko kuma ƙarfafa zaman lahiya musamman a yankin difa a hirashi da muktar hamadu a cikin wani rahoton na musamman da shi muka ƙarshen labarin namu na maricen yau zan barku da habibu garba domin ya muku labarai da halashen zabarmanci ai saurare lahiya.